to insha Allah za mu fara tambayoyi kamar yadda muka faɗa a wannan yana tambaya yana cewa shin tusar ciki tana ɓata alwala bi ma'ana ko kuma ko sallah bi ma'ana yadda ciki yake kugi din nan yake kululululul din nan yake juyawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana alamu guda biyu na ɓacin alwala ko ɓacin sallah ya ce mutum ya yi amfani da wato jin wari in ya ji wari ya ji kamar ya fidda iska ya ji wari ko ya ji ƙaran fitan iska. to waɗannan su ne suke tabbatarwa mutum cewa lallai a alwalan shi ko kuma sallan shi ta ɓaci domin wani sa'i shaidan yakan zo wa mutum a sallah sunan shi khinzib ya rika taba wa mutum duburarsa yana taba ta sai mutum ya rika samun shakka ya rika samun kokonto cewa ya fidda iska ko alwalan shi ta sallan shi ta ɓaci to manzo Allah sallallahu alaihi saboda mutum a kauda shi ga wannan yace kar ka yi amfani da wannan ka sake sallah sai in ka ji ƙaran fitan iska ko kuma ka ji warinta waɗannan su ne abbabitan wato alamun da za su sa sallah ta ɓaci to amma idan mutum irin ƙaran ciki na yana ƙugi yana ƙugi iska tana kaɗa yana ƙugi yana ƙara ɗin na matuƙan iska ba ta fito ba mutum ya tabbatar sannan bai ji ƙara bai ji wari ba to ba zai amfani da wannan ba li'annal yaqina la yazulu fi shak domin asali ka bar alwala ko ka sake sallah ko ka sake alwala bisa shakka da kake yi to shakka ba ta ture yaƙini yaƙini shine waɗancan abubuwa guda biyu da manzo Allah sallama ya faɗa da fata Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaƙa a ya samu dace abu tambaya ta biyu a tambaya ce da mun saba ansa ta kullum kowace shekara ina jin mai itan wannan shekaran ya halarta shi ma nan ɗin yace menene bambancin cikawa da wato ramawa a sallah kamar ka sami raka'a biyu na ƙarshe a sallan isha'i eh, to yaya za ka cika sauran biyun a wannan shine tambayarsa mun sha amsa wannan hadisai ne guda biyu dukansu suna da inganci sai dai a ɗaya ne aka rinjayar akan ɗaya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salatu idan aka tsai da sallah a wa menene was'au ku zo idan aka tada sallah ku zo masallacin e, wa alaikumus sakina wala tas'au wa atu wa alaikumus sakina ma'anan hadisi idan aka tada sallah kana waje idan tsoron wai kada ka rasa raka'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ka zo a guje ko kana sassarfa wa'atu wa alaikumus sakina ku zo cikin natsuwa kar mutu ya zo a guje kar mutu ya zo da sauri da ya wuce wato tafiya ta al'ada manzo Allah sassala idan ka shigo ka tarar da liman abinda ka tarar tare da liman ka bi liman kawai ku sallace shi wa ma fatakum abun da ya kukuce muku kuma sai ya ce fa'atimmu ku cikita a wata riwaya ya ce faƙudu kurama to akan ka cika da karama in nan ne ya kawo wannan saɓani da farko yanda za a yi applying ɗin shi za a zartar da shi misali kamar yadda ya tambaya ka zo sallan isha'i sai ka samu a biyun karshe a wajen liman ka samu raka'a biyun ƙarshe a wajen liman su ne na ƙarshe kai kuma da ka zo ɗin to su ne na farko a wajenka su ne na farko a wajen liman fatiha fatiha kawai zai ya idar da sallah kai kuma sai ka ƙudurce a niyya a zuciyarka ka ɗauka su ne fatiha da suranka fatiha da suranka raka'o'inka na farko domin mutum yayin da zai ce Allahu akbar ya fara sallah to kabbaran harama ana yin ta ne ai a raka'an farko ne to kai waɗannan din su ne raka'an ka na farko to idan ka ɗauke su a matsayin fatiha da sura fatiha da sura da niyya kenan kuma kana bin imam shi kuma yana yin su da niyyan su ne fatihan shi fatihan shi na ƙarshe yayin da imam ya tsallake ya tsallame kai sai ka miƙe sai ka kawo fatiha a asirce ka sake kawo raka'a ta biyu mai fatiha kawai a asirce to kaga wannan shine ka ci ko kenan ka ci ko fatiha da fatiha a asirce kaga wannan shine cikowa saboda na farko ka ɗauke su a matsayin fatiha da sura fatiha da sura wannan ita ce riwayar mu idan ka ɗauke shi kuma cewa yanda imam ya ɗauki raka'a biyun ƙarshen nan fatiha kawai fatiha guda biyu na ƙarshe ka ɗauke su kai ma a haka in suke a wajenka to idan imam ya sallame sai ka tashi ka kawo fatiha da sura a bayyane ka sake miƙe ka kawo fatiha da sura a bayyane to kaga anan wato ka ramo su ne domin su suka kukuce maka fatiha da sura fatiha da sura su suka kukuce maka yanzu sai ka ramo su ka kawo su shine riwaya ramawa kenan ina fata an gane to nan kuma idan ka salli ka kalli sallan zaka ganta kaman upside down ne kayi ta a juye kaman ka fara da fatiha da fatiha a asirce sai ka karasa da fatiha da sura da fatiha da sura kaman sai ka juya sallan to waɗansu suna ɗaukan wancan riwayan kamar malikiya yawanci za ka samu haka amma riwayan ka ciko ɗin ai fa'atinmu ɗin ka cika ɗin ita tafi inganci Allahu baraka tala a a'alam wannan shi ne. tambaya ta uku tana cewa a assalamu alaikum da fata Allah ya saka malam da mafificin alherinsa ya karbi ibadunmu ya sanya mu cikin waɗanda yake ‘yantawa amin mana ina tambaya ne kamar haka a su ma ‘ya'yan annabi yaqubu sallallahu alaihi wasallama goma sha biyun nan su ma annabawa ne <clears throat> kamar yadda aya ta nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mu yi imani da abin da aka sauka mana da abin da aka saukarwa annabawa a gabaninmu to a taɗaice a Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani cewa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam rusulan mubashirina wa munzirina likai la yakuna ala nasi hujjatun ba'da rusul akwai manzannin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana su ya bayyana mana su dalla dalla da kuma littattafan da ya ba su akwai waɗanda kuma Allah ya ce minhum Nafsus nafsus akwai annabawa masu ɗimbi yawa da Allah madaukakin sarki bai mana bai faɗa mana kisosin su ba amma malamai sun nuna ƴaƴan shi duka annabawa ne sai dai an ɗauko annabi Yusuf ne alaihi salam saboda darusa kamar yadda Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ayatun Eh, lisa'ilin akwai ayoyi game da rayuwar annabi yusuf da yan uwansa din sai aka ɗauko annabi yusuf da abubuwan ya faru da shi aka kama mana a bisa abin ayoyi da wa'azantuwa da yadda rayuwa take domin tun yana karami aka fara ka mana kissansa yadda ya zauna da mahaifinsa cikin soyayya da ƙauna da yadda ya zauna da 'ya'yan uba yanda dai a nuna mana yanda ‘ya'yan uba suke da kuma yanda suka yi makircin kashe shi ya shiga rijiya aka so kashe shi sannan aka zo aka saye shi aka sai da shi a matsayin aka ɗauke shi aka sai da shi a matsayin bawa inda ya koma rayuwar kurkuku ya koma rayuwar fitinan mata ya koma daga nan zuwa nan daga ina jin har ya zamanto babbar dattijo yana cikin jarabawan Allah duk wani bangare na annabi yusuf idan ka ɗauko darasi ne in yaro ne akwai wani bangare da tun yana yaron darusa ne yana ɗan matashi ya gamu da wannan ya gamu da wannan zaman kurkuku in ka karanta tarihinsa zai nuna maka zama ne na da'awa zama ne na wa'azi zama ne na kira fitinan mata duk gashi ba abin da babu da kuma ya za yanda za a nuna maka kalan mata da sharrin mata da makircin mata in suna son abu da kutun gwila da kuma yanda ya zauna a gidan sarki a gidan mai mulki kuma bai ci amanansa ba inda yace hasha lillahi inda yace ma'azallah innahu rabbi ahsana matwai to har zuwa ƙarshe har kuma inda ya zamanto shine shugaba a nuna maka zakaran da Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi da shara ko ana ha maza ha mata sai ya yi wannan carar ta taƙaicin taƙaice wannan shine a sai na hudu ya ce assalamu alaikum rahmatullahi cire belu da wani abu da ake cirewa wato a farjin mace wato bi ma'ana kaciyan mata kaciyan mata ya tabbata tun fil azal an san da shi a yana rage mace sha'awa da jaraba da makamantan irin waɗannan an san shi a musulunci cire belu kuma ni ban san shi ba wannan ɓangaren wanzamai ne da likitoci wanda za su faɗi illan wannan abun idan aka bashi da illan shi kuma idan ba a ci eh, idan an ci eh, da fa'idan da za a samu idan aka cire amma ni a rayuwata gaba ɗaya mun taso mun tarar ana cirewa ana cirewa babu wata matsala kuma za ka samu yaro in ya girma za ka samu zai gamu da wata matsala a ci ai belu ne ya girma ba a cire ba in ya fashe kuma zai mutu duk waɗannan dai maganganu ne da mutu yake jinsu amma wannan ana iya tinkarar likitoci ko kuma wanzamanmu na gargajiya su suka fi kwarewa wajen ba da wannan ansan fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun assalamu alaikum dan Allah ina son mala ya amsa mana wannan tambayar kamar haka to ni ne na saima wani mota ko kuma keke na fen ta sai na ce masa gashi nan ya ɗauka ya rika kawo mun wato balance kullum a sati ko wata sai eh, ya ce a'a ya faɗa man kawai ya faɗa masa yadda ya saye shi kawai da yadda yake so ya bashi riba shi ya kawo kawai to alal hakika mutum ka kallafa masa kullun ya rika kawo maka kaza ko a sati ya rika kawo maka kaza taklifun bima la yutaqu ne ka dora mutum abinda ba zai iya bane domin samu wala tadri nafsun ma za taksibu gadan babu ran da ya san irin abinda zai samu gobe idan ka kallafa mai boss ko mai keke na tef kace ya rika kawo maka kaza kullun to samu yana hannun Allah Allah ne mai bayarwa takan ya samu hakan takan ya samu ƙasa da hakan. takan yi ya samu sama da haka sai dai a percentage a ce idan ka samu kaza ka kamun kashi kaza cikin abin da aka samu kashi biyu cikin abin da ka samu a wannan yini to nan idan naira goma sha biyar ma ya samu kasan kana da naira goma idan naira ɗari da hamsin ya samu kasan kana da naira ɗari idan dubu da ɗari biyar ya samu kasan kana da naira dubu idan dubu goma sha biyar ya samu kasan kana da dubu goma to percentage din nan shine zai fi sanya adalci to amma da yake yawanci rashin amana da rike rashin rike gaskiya ga waɗanda kake damƙawa din shi yake sanyawa a kallafa musu a ce su kawo kaza aljaza'u ne min jinsil amal tunda baka da amana baka da kirki baka da gaskiya to bari a mu'amalance ka ta wannan hanyar kai ma sai a kallafa maka ka kawo kaza amma da akwai amana tsakani da Allah da gaskiya to bin tsarin wannan percentage duk abin da aka samu ka kamun kaso kaza kai ka rike kaza to amma yanda wannan din ya bullo tunda haya purchase ne nike ji zai kawo masa kaza sai ya rike sai ya rike to sai yace ce masa wani e eh, gaya mun kawai yanda ka saye shi ka bani shi da riban da kake so ni in dora maka a matsayin riban ka kawai wannan shine hanya ma mafi sauki kawai shine hanya mafi sauki dan cewa ne keke na fit dinan gashi nan dubu ɗari uku na saye shi amma dubu ɗari uku da hamsin gashi nan na baka to nan kan wataƙila don yayi sauri ma ya gama biya zai kawo maka sama da yanda kai da za ka sa masa ya kawo maka a rana ko kuma a mako don yayi sauri ya mallake shi kuma zai fi kulawa da shi domin ya san in ya ragwargwaza shi ma nashi ne to zai fi kulawa da lafiyarsa ala ayi halin yawanci dai kasuwanci da mu'amala ta ciniki yawanci da ake kuma kun san ba wai ana karanta shi bane a musulunci kafin a shiga da ka kawai ake shiga a yi shi amma irin wannan tsarin da shi ya faɗa ɗin zai fi samun zai fi nasuwa gaya mun nawa kasa ya kawai ne kuma na zan ɗora maka riba wannan ɗin ya fi nasuwa to da fatan Allah madaukakin sarki sai wannan eh, tambaya ta gaba yace assalamu alaikum rahmatullah malam tambaya ta akan sallah ne assalamu alaikum ko eh, assalamu alaikum ake faɗa ko salamun alaikum wanne ne daidai idan ka ce assalamu alaikum yayi wani suna ce dole sai ka ka alif dala wani sun ce salamun alaikum duk yayi babu wata matsala akan wannan mai tsanani mala a taimaka mana a faɗakar mana game da miyagun kwayoyi da matasa da 'yan mata da matan aure suke sha a yi kira ga hukumar ndlea su ɗauki mataki ai sun fi ni sani a ɗan ndlea su ne ne zan baya musu nau'in kwayoyi da ake sha sun fi ni sani su ne suka karanta nau'ukan su suke kiran mu ma su je su mana menene Eh, workshop su mana bita a ce malamai masu faɗakarwa a mimbari masu hudu ba su suke sanya mana bita ko workshop su je su nuna mana su faɗakar da mu kaza da kaza ni a nan manaji ana lashe bayan kwaɗo kwaɗo wannan da muka sani frog ba kwaɗo na kulle ɗaki ba fa frog wannan kwaɗo mai rai wannan ɗan zufa zufan da yake bayansa kullum ka ganshi kamar wani ɗan zufa zufa nan ma naji suka ce mana matasa da masu shan kamaye suna kama su lashe su lashe to wannan ɗan ruwan danshi danshin yanda yake bugar da mutane ya fi waɗansu kayan shaye-shayen da ake sha a nan ma wajensu nike ji to saboda haka sun fi mu sani sai dai a ce kawai a faɗakar a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala an haranta duk wani kayan maye da nau'in kayan maye amma ce ni zan kirgo su in faɗa don yan ndla e su ɗauki mataki kuma ai an canja domin su ne ahalu zikiri ɗin su ne ma'abuta sani da ma'abuta ilimi da suka yi karatu suka je suka san nau'ukan irin waɗannan kayayyaki ni wani abu ma in ka kawo min ba zan ba san shi ba menene amma shi kana kawowa ma malam zai ce maka wannan foda ne ta iblis wannan koken ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan mai hatsarin ne wannan mai hatsarin ne ni in ka kawo mun zan ce kai foda ce ta fuska da ake sama yara simple and easy to Allah ubangiji dai ya ya gyara mana ya kawo mana dauki ya shirye matasan mu mazan mu da mazan mu da matan mu gaba daya ba tare da bata lokaci ba insha Allah za mu koma a cikin alkur'ani da ajiya muka tsaya aya ta nawa 97 za mu tashi aya ta 98 ko قل يا أهل الكتاب لم تكفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين كيف وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم نعم ajiya mun karanta inda gungun yahudawa suka zo suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi suka ce masa abinda yake kai ya saba wa tafarkin annabi ibrahim saboda shi annabi sallallahu alaihi yana cin naman raƙumi kuma ana shan nonon raƙumi waɗannan abubuwan an haramta su a tafarkin annabi ibrahim me yasa annabi shi yake halatta su shine dalilin da yasa ayan nan ta sauka kullu ta'ami kana hillan li isra'ila to duk wannan jidali da jayayyan duk suna yi ne don su karkatar da al'umman musulmi su sanya musu shakka game da din addinin musulunci su nuna biye ma aƙidan su su yahuda ko kiristoci shine daidai shi yasa Allah ya kira su kira ta zargi kira ta fada yake kulka gaya musu ya ahlal kitabi ya ku yahudawa da kiristoci lima takfuruna bi ayatillah me yasa kuke kafurcewa ayoyin Allah da ku kun san su karara haka suke ba ku fa da hujja ba ku da dalili na bijirewa abinda kuka sani bayan kun san gaskiya ne irin ka kira mutum ka ce muwali me yasa kake haka kake abinda ka san bai da kyau me yasa kake yin abinda ka san baka da hujja a kai? an ce su kawo a attauran qul a tubi taurati fatluha in kuntun sadikin ku kawo a tauran an duba shi sama da ƙasa a tauran kowane shafi kowane layi kowace kalma kowane rubutu an duba babu abinda fa kuke cewa in nan kuke haramta a ku inna babu shi fa me yasa kuke bacewa kuke bijirewa gaskiya da ayoyin Allah eh wallahu alhalin Allah shahidun Allah fa yana shaida ya san gaba ɗayan kuɗin nan ya san abin da kuke aikata Allah ya san zukatanmu ya san abin da ke zuciya Allah fa yana ce musu da gangan fa kuke barin gaskiya don ni ina shaida kun sani kun san annabi Muhammadu nan gaskiya ne aya ce ta Allah an rubuta muku a littattafanku kun san shari'ar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne an faɗa muku a littattafanku kun karanta kun haddace ni ku ina shaida kun san da wannan to me yasa kuke bijirewa ba ku fada hujja fa babu wani sababi fa da yake sa ku yi haka fa sai son zuciya me yasa kuke haka Faɗa ce ta zargin abin da suke Allah yana zargin su kun ka ce ya ahlal kitabi ya kuma biya littafin nan yahuda da kiristoci lima tasudduna an sabilillah me yasa kuke kokari ku hana mutane gane tafarkin Allah me yasa kuke preventing mutane kuke tsare mutane kuke kokari ku datse su daga fahimtar gaskiya da gane tafarki na gaskiya da gane tafarkin addinin musulunci me yasa kuke kokari ku hana mutane gane addinin annabi Allah dinnan musulunci komai yanzu kamar nan za ku ga duk wani program da za a sa za ka samu na shagaltarwa ne na kawai ba ka in ka biye ma tsare-tsarensu to ba ka da lokacin sallah ba ka da lokacin ibada ba ka da lokacin karanta musuluncin nan ba ka da lokacin fahimtar shi duk wani abu na mukami na mai maiƙo na menene hatta a ayyukan gwamnati yau za ka samu duk wani abu da za ka samu kuɗi mai tsoka albashi mai tsoka promotion da ƙarin girma da menene za ka samu kwata-kwata wannan abun bai da alaƙa da musulunci hatta a makaranta yau don ka ci islamic studies ba wani abu ba ba mai kallon ka yaga kayi wani bajinta ko ka ci arabic ba mai kallon ka yaga kayi wani bajinta ko a ce ka ci ƙur'ani 100% ba mai kallon ka yaga kayi bajinta a ka samu fikihu kwarewa a wajen alwala da sifatu salatin nabi ka kware ba mai kallon ka kayi wani bajinta yau a wannan wajen hatta certificate ɗinmu hatta result ɗinmu na wa'ek ka duba wani subject ake so ka ci kafin ka samu aikin gwamnati in kana so ka shiga eh, nda ka zamanto ofisa da ake roshin ka duba waɗanne madoji ne waɗanne subject ne aka sa compulsory sai ka ci su kafin ka samu a can ana regarding din islamic studies ana regarding din menene eh, eh, arabic studies ina ka duba na farko hai suka sa sai ka ci yaren su tukuna sai kaci ci english yarenka ne ka ne su a can ana sa musu kafin ya shiga soja ya ci hausa ya ci ibo mana sai ya samu a1 a ibo sai ya samu a1 a yoruba sai ya samu a1 a menene a hausa kafin shi ɗan amerika haifaffen amerika ya samu aiki a ƙasansa a ce sai ya ci hausa sai ya ci ibo eh sai ya ci yoruba misali to ta ya za a yi mu a nan ƙasanka hausa ce hausa ake yi a ce ba za ka samu aiki a wajen ba ko ka zama wani abu sai ka ci wani yare na ƙasan waje can tukuna mu duba irin wannan al'amarin sai ka ci physics sai ka ci chemistry sai ka ci geography duka irin waɗannan abu kafin a ce ka samu kaza su ne da main gaba ɗaya me yasa ba a sa islamic me yasa ba a sa hausa me yasa ba a sa arabi me yasa ba a sa yaren garin ku me yasa kuke so in ji Allah subhanahu wataala ku datse mutane ku hana su ku kawo waɗansu dokoki da tarnaki wanda wanda sai menene ne don ku daɗe mutane ku hana su fahimtar addinin Allah subhanahu wa ta'ala me yasa haka makamantansu in ka samu soja sai ka ci english da math in ka samu yan sanda sai ka ci english da math in kana so ka samu immigration sai ka ci english da math in ka samu abin nan in ma an zabtare an zabtare a to english da math kawai sauran me ya hana su me yasa ba za a ganka mai daraja ce kai wani bane don kasan addinin Allah halal da haram da alaka da Allah kasan amana kana da yakinin zaka mutu a tada kai gobe kiyama a tsayi da kai gaban Allah for accountability me yasa wanda yayi wannan ilimin ba shi za a dauko a sa a hukuma ba me yasa don kasan Allah ba komai bane me yasa don kai mai tsoron Allah ne ba komai bane me yasa don kasan littafin Allah da dokokin Allah da halal da haram wannan ba komai bane a wajen su ba ba cikin wanda za a dauka ba dole bane ayi corruption din ba dole bane ayi cuta ba dole bane ayi looting ba dole bane a kwashi kudin jama'a shine kace wanda ya karanta tsantsan addinin Allah ya matso Allah sosai ba irin shi kake so ba ba irin shi kake so ba wanda ya san ɗabi'un turawa wanda ya san abin nan ɗinsu ya san su. me yasa kuke haka ka duba duk waɗannan eh, social media minan duka don su shagalantar da al'umma ne ka duba dush da mutum yake sawa a gida channel sinan duk wanda zai shagaltar da kai ne duba kwallo duba cricket duba volleyball duba mene duk abin da ake kullum sai an yi su nan duba yau matasa in ka kalli matasa yau ana tasowa sallan magariba za ka tafi ka gansu suna fitowa daga filin kwallo kai ka san ba masallaci a wajen kai ka san ba buta a wajen na alwala ka san ba gongomin alwala ka san ba darduma a wajen ka san ba ma sallah aka yi ba lima Allah na me yasa kuke haka me yasa kuke haka eh tasudduna an sabilillahi man amana wanda ya yi imanin ku shagaltar da shi wanda yake so ya fahimci musuluncin don ya shige shi ku ɓata musuluncin ku ɓata shi don kar wani ya shiga wanda yake cikin kuma ku yi ƙoƙarin raba shi da shi ha iwajen kuna karkatar da mutane kuna kau da su kuna ka abubuwan da yake jan hankalinsu su daina ma sanin abin da suke yi wa antum shuhada ko kuma ku shaidu ne akan abin da kuke yi din haramun ne Allah ce wa mallahu bi ghafilin Allah fa ba arabka ne yake ba ba ya manta bane ba wai bai san da abin da kuke yi ba Allah ce na san fa abin da kuke yi na san da shi me yasa kuke haka Allah ya zarge su ina fata an gane ko to bayan Allah ya jawo su ya musu fada su dena suna yin abin da su kansu sun san bai da kyau shi ma Allah shahidun ne yana shaida abin da suke ba kyau sannan Allah ya nuna fa cewa ina sane da abin da kuke ba wai bacci nike ba fa bayan ya gama ja musu kunne sai ya dawo kan waɗanda ake kokari a ƙaddaɗin sai ce ya ayyuhan lazina amanu to ku an gama da masu kokarin ɓatarwan yanzu masu ɓatarwan yanzu waɗanda ake targeting su ne target ɗin su ne Allah ya komo kansu yanzu su ne suwa su ne musulmai ya ce to ya ayyuhal lazina amanu ya ku musulmai ya ku waɗanda kuka yi imani in tuti'u fariqan minal lazina utul kitaba idan kuka biye ma waɗancan nau'in mutanen nan yahuda da kiristocin nan in kuka ce za ku biye ma rayuwansu za ku biye ma ɗabi'unsu za ku biye wa dukkan abin da suke faɗa muku ku karɓa ku bi su yi introducing ɗin wasanni ku rika biye musu su ƙirƙiro muku wannan ku biye musu su ƙirƙiro wannan maza-maza ku biye musu to ya ruddukun ba da kun kafirina sai sun juya ku bayan kun yi imani kun koma kafirai in kuna biye ma tsare-tsarensu duk abin da suka kawo ku miƙa wuya kawai duk abin da suka gayyace ku ku miƙa wuya duk abin da suka yi introducing ku miƙa wuya kuma ku ce sai kun yi shi to Allah ya ce akwai ran da za ku wayi gari ku ga kun rabu da imanin nan kun koma kafiran nan indirect ko kuma direct ina fata an gane ko haka za ku tara eh yanzu zamani ne fa na yanzu kaza kaza a makarantu mu ma dole a yi wannan abun a makarantar mu kullum idan aka bullo da abu sai mu ma mun abin nan su bullo da waɗansu tsare-tsare mutane suna bi in sun bullo da whatsapp kadira ka bi sun bullo da twitter kadira ka fada sun bullo da bado kadira ka fada sun bullo da facebook kabira ka fada sun bullo da wani abu ga sunan mamalan sunayensu ma sai wanda suke mu'amala da su suka sani wannan na hannu kenan shi wannan na hannu ne ana yawo da shi a hannu da aljihu shi duk inda yake da yake shi TV ba za a iya daukan shi a ka ba ana yawo da shi shi kuma na gida idan aka dawo sai a cire wannan a aje shi kuma ga channel channel channel channel za ka ga LLB LLB waɗannan amanne amanne wannan na DSTV ne wannan na CCTV ne wannan na kaza wannan na kaza channel sama da dubu amma mutum fa ba zai iya kallon hudu a ciki ba waɗansu kuma da kuɗi ake zuwa ake subscribing kullum sai an biya wata-wata sai an biya wata-wata to yace idan kuna biye ma waɗannan mutanen to za ku ɓadda su su ɓullo su ce mace sai ta yi ƙwallo ka ga musulmai su ma introducing mace sai ta yi tsalle ita ma tsallen menene abu nan sai ta yi kuma tufansu daban su su za su nuna maka nau'in tufar da 'yarka za ta sa in ta je wasan nau'in tufan da ɗanka zai sa in ɗan volleyball ne nau'in tufan da ɗanka zai sa in ɗan ƙwallo ne nau'in tufan da ɗanka zai sa in boxer ne ɗan boxi ne nau'in tufan da ɗanka zai sa idan ɗan menene tsere ne nau'in tufan da ɗanka zai sa idan mai hawa keke ne nau'in tufa nau'in tufa gashi gashi duk su za su introducing kuma su za su ce maka ga lokacin da za a yi wasan za a fara kuma a gama baka isa ka ce ya ya yi karo da lokacin sallah ba baka isa ka ce ya yi karo da lokacin juma'a ba baka isa ka ce ya yi karo da kaza ba dole kawai kai dai kawai sam'an akan kawai in sun faɗa idan kuna biye musu in ji allan da ya halicce mu fa yake tona mana asirin maƙiya. to yaruddukum ba'da imanikum kafiri ina fata an gane ko wannan in general kenan sai dai ayan tana da asalin abinda ya sabbaba saukarta li'anna al'ibrata bi umumin lafzi la bi khususi sabab wannan ayan dalilin saukanta asali a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, mun san kabilu biyun nan na Madina al da Khazraj kabilan aus ausawa ausakar karka ce hausakar karka sa h alifun ne aus ausawa kar wani ya lallabo ya ce hausawa kabi don wani ya ce maka daga madina yake shi yasa aka samo jikokin annabi a ce maka jikokin annabi ausu ne ba hausu ba ausawa da hazrajawa ƙabilu biyu ne manya-manya su ne mazaunan madina a wannan lokacin kafin zuwan musulunci kafin zuwan musulunci waɗannan ƙabilun sun shahara a wajen yaƙe-yaƙe a tsakaninsu yaƙi ne da ya fi shekaru ɗari a tsakaninsu in waɗannan sun tafi ‘ya'ya su gaji yaƙin jikoki su gada haka ake zaune menene zaman doya da manja ƙabilu biyu a gari ɗaya a cikin ƙwaryan gari ɗaya ake ta yaƙe-yaƙe a cikin su. ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali ba natsuwa ba girmama na gaba ba wani tsari amma Allah maɗaukakin sarki sai ya musu ni'ima ya musu baiwa da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da kullowar addinin musulunci addinin musulunci nan da zuwan manzo Allah shi ne ya haɗa kansu shine ya kakkaɓe gaba da ƙiyayya da take cikin zukatansu gaba ɗaya ta haɗa kansu suka dunkule tamkar uwa ɗaya uba ɗaya ake to waɗannan ƙabilun guda biyu ausu da khazaraj yahudawa suna rayuwa a tsakaninsu a wannan lokacin su suke rura wato gabar da fitinan yaƙe-yaƙen a tsakaninsu su yahuda wannan da suke zan su banu ƙuraiza su banu kainuka su banu nazir to su suke foilin wannan faɗace-faɗace su sayi makamai su damƙa ma waɗannan su saya su bi dare su je su kai ma waɗancan su ne in sun gabar yaƙin zai sassauta su ƙara harziko wani haka suke rayuwa to da yahudawa da munafukai suka ga addinin musulunci ya zo ya haɗa kansu to sai yahudawa kuma ga annabi a tsakaninsu to wata rana aka je ana zaune <coughs> ana wata harka dai ana cakuɗe ga mutanen ausu ɗin da khazaraj musulunci ya zo ya gyara tsakaninsu an da komai to sai wani ba yahude sai da ya ga ana haɗe ana zaune ana harka sai yayi wani irin kirari irin wanda da waɗannan suke yi ma waɗancan na cin mutunci sai yayi kirari yayi kirari yayi kirari ya harzuka ya harzuka ya faɗi irin kalmomin da ɗan ausu da suke faɗawa wa khazraj to da ya faɗe su ya faɗe su sai ya fashe da dariya shi kuma wancan da ya ji abinda ba yahudan ya faɗa game da abinda da waɗancan suka faɗa mu shi ma har ya tashi sai ya kawo ni shi ma irin abin da yake faɗa na mai tamar da ni ga waɗancan su ma wancan sai ya faɗa shi ma wancan ya faɗa sai wannan ba yahudan ya zare kanshi ya bar wajen wato ya tayar musu irin abubuwan su na da kowa ya ji ya tsima kawai ya tsima wannan ya tsima wannan kawai aka tashi za a kafsa shi kuma wanda ya haddasa wannan ya zari jikin shi ya tafi ba yahude ne to sar waɗannan suka harzuka suka tada ƙaimi waɗannan ma haka za a kafsa ma malam da gara annabi sallallahu alaihi ya sulhunta tsakanin su to shine ayan nan ta sauka ta ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sahabai kenan da suke gaban manzon Allah da suka tada wannan ausu da hazrat yace in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba idan kuna biye ma wani bangare na waɗannan mutane biyu da aka ba littafi yahudu da kiristoci kaga nan wani bangare Allah ce bangaren yahudu kenan domin ba yahude ne ya tada fitina yace to idan kuna biye ma su kuna biye ma maganganunsu suna haɗa ku faɗa kuna yi to ya ruddukum ba da imanikum kafirina za su mai da ku kafirai bayan kun imani ina hukuncin musulmin da ya ɗau makami ya fuskanci ɗan uwan shi musulmi aka yi faɗa aka kashe juna me matsayin su alqatil wal maqtulu fin nar idza altaqa al muslimuna bi sayfayhima ce duk lokacin da musulmai ya ɗauki musulmi ya ɗauki makami ya fuskanci ɗan uwan shi musulmi da wanda ya kisan da wanda aka kashe din duka finnar sabai suka ce ya rasulullahi mun san da wanda ya kisan ne yake cikin wuta ina ga wanda aka kashe yace ai shi ma da yana burin a ce shi ya kashe wancan ne to duka manzo Allah sallallahu alaihi la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din manzo Allah sallallahu alaihi wa sahabai wasiya yace kada ku yadda bayan na mutu ku koma kafirai bayan na mutu kamar ya shashin ku ya rika sare wuyan shashi kuna fada tsakanin ku kuna halatta jinin junanku wanda ya halatta jinin musulmi ma asumi bai zama to kafiri ba ya zama to kafiri to ana eh, wannan shine sababin nuzul din amma idan muka kalle shi ta dukkan abin suke na makirce makirce to babu shakka idan kana biye musu nan can in ka biye musu zaka rabu da aqidanka in ka biye musu a wadan sura za ka rabu da musuluncinka nan kuma in kuka biye musu a wani bangaren, za ku rasa rayukan junanku nan an rasa rayukan juna can an rasa aƙida da musulunci ma gaba ɗaya ina fata an gane ko shi yasa manzo Allah sallallahu yake ce mana la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwa al-qudzati bil qudzati ذراعا بذراع شبرا بشبر حتى sai sabai suka ce al-yahudu wan nasara sai manzo Allah ce faman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tabbas za ku bi tafarkin waɗanda suka za ku yi koyi da ɗabi'u da halaye da rayuwan waɗanda suka gabace ku kafaɗa da kafaɗa sahu da sahu ɗani da ɗani ya ce da za su shiga ramin damo da ku sai kun shiga sai sahabai suka ce ya rasulullah kana nufin yahuda da kiristoci ta suwa suwa suwa masu fitinan musulmi da suwa kuke rayuwa eh yanzu ka duba bangaren auren mu duka suna na manka da kablakum muke bi ka duba yan wizi suna na manka da wanda suka bulla ka duba yadda ake zamar da wando kasan duwawu da tattabi'unna suna na manka da kablakum ya tabbata duk abin da suka introducing sai mun bi shi Allah ubin ya rufa mana asiri na'am Allah sai ya tambaye mu tambaya ta mamaki tambaya ta mamaki hmm? ka ce wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wai ta ya za a yi wai musulmi ma ya bijire wa Allah ta ya za a yi wai musulmi ya kafurce ta ya za a yi musulmi wai har ya biye ma ƙidan kiristanci ya biye wa aƙidan yahudanci eh wa antum tutla alaikum ayatullah kullum ga qur'ani da ayoyin Allah ana karanta muku shi amma taya za a mutum ya bace wanda qur'anin Allah ke gabansa wa fiikum rasulu kuma ga manzon Allah a cikinku yana surviving yana rayuwa a cikinku idan ka dauko shi akan waɗancan da suka so yin faɗa wanda ba yahuda ya zuga su to a lokacin manzo Allah was alive a tsakanin su yana raye a tsakanin su a lokacin ta ya za a yi ga manzon Allah a gaban ku ba yahuda ya zo ya zuga ku ku yi fada har ku halarta jinin junanku ga manzon Allah a gaban ku kuma kullun yana karanta muku ayoyin Allah da suke haramta zubar da jinin musulmi ta ya za a yi ta ya za a yi ba yahudi har ya ci nasara a ku haka idan kuma ka ɗauko shi a yanzu ne ta ya za a yi musulmin da ga ƙur'ani a gaban shi kullum ana karanta masa alƙur'anin Allah ta ya za a yi kaɓaci ga hadisan manzon Allah da sunnonin manzon Allah a gabanmu ga sahihul bukhari a gabanmu ga muslim a gabanmu ga abu Dawud a gabanmu ga turmizi ga nasa'i ga ibnu majaha ga su musnad imamu ahmad ga su muwatta malik ga su ibnu khuzaima ga su ga su nan ta ya za a yi wai har wani abu ya zo ya rinjaye musulmi har ya ɓace ba yahude wai ya kira ka ka bi shi ka bi aƙidansa kirista ya kira ka ka bi shi ka bi aƙidansa wai ka jefar da waɗannan littattafan suna gabanka ko kuma ta ya za a yi wai ba Yahude da Kirista su ziga ku ku musulmi ku rika halatta jinin junanku kuna karkashe junanku ga qur'ani da hadisan manzon Allah da sunnan manzon Allah a gabanku ku tunda manzon Allah a wancan lokacin da abun ya faru ga sahabai ya rasu su ma sahabbai sun tafi to yanzu mu sunnan manzon Allah wa fikum rasuluhu bi ma'ana sunnatuhu sunnan manzon Allah tana cikin mu waye suke ziga yanzu ake fada a Iraki tsakanin musulmi da su waye suka hada ta ya za a yi ga littafin Allah da hadisan manzon Allah su har waɗancan su zagayo su ziga ku kuna zub da jini suwa suke haddasa fada a Syria suwa suke haddasa faɗa a wurare su Afghanistan wurare daban-daban suwa suke haddasa shi da suwa da suwa ake gara suke fada to Allah yana tambayan mu tambaya ta ban mamaki wa kaifa takfuruna ta ya za a yi haka ku bar aqidan ta ya za a yi ku rika halatta jinin junanku kuna cewa kuna karkashe junanku ga ƙur'anin Allah a tsakaninku ga hadisan manzan Allah duk waɗannan ba su isa su daidaita ku ba eh da me Allah ya daidaita al'umma ta jahiliya a da da suke zubar da jininsu ba zuwan alƙur'anin ba ne wa'allafa bai na ƙulubihim ya haɗa kansu to ta yaza a ga ƙur'anin presently a cikinku ko kuma kun kasa kuna zub da jinin ya aka yi ƙur'anin da ya haɗa mutanen da da ba sa ga maciji ta ya za a yi ƙur'anin ku ya kasa haɗa kanku to akwai matsala kenan kaga ashe ba ƙur'ani ake bin ba son zuciya ne kawai amma da tsantsan ƙur'ani za a bi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba a samu irin wannan halin da aka samu kai a ciki ba sai Allah madaukakin sarki ya daɗa kiran mu yace wa man ya'tasim billahi duk wanda ya nemi kariya ga Allah ya riko da Allah riko da Allah yalzamu riko da sunnan manzon Allah domin ba sa rabuwa duk wanda ya riko da littafin Allah duk wanda ya riko da Allah ya yi riko da sunnan manzon Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kan faqad jiya. wannan ya gama samun shiriya kawai faqad hudiya ila siratin mustaqim wannan shine wanda yake shiryayye wanda Allah ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wanda kuma bai yi riko da littafin Allah da sunnan manzon Allah ba to ya tabbata baya kan siratin mustaqim na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم جَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Allah madaukakin sarki sai ya dada jawo hankalinmu bayan ya ce ya kwaɗe mu kada mu yadda mu biye ma hudubobin yahudu da nasara da biye ma ɗabi'unsu da al'adunsu da halayensu da tsare-tsarensu don za su raba mu da imani kuma Allah ya zo ya nuna cewa yana mamakin mu ya mana tambaya ta ban mamaki ta ya za a yi mu kafurce ne ga ƙur'ani da hadisan manzan Allah a tsakaninmu sannan ya zo ya daɗa kiranmu ya ce to ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku sani fa ƙofofin wuta a buɗe suke kowane lokaci ku san cewa fa akwai jahannama ku san cewa fa akwai mutuwa da zare rai da zaman kabari saboda haka ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku sanya garkuwa tsakaninku da fushin Allah da azabarsa ta hanyar aikata abinda Allah yake so da nisantan abinda baya so لأن التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية باجتناب نواهيه وامتثال أوامره kuma بامتثال أوامره واجتناب نواهيه tsoron Allah shine ka sanya katanga ko ka sanya wata ganuwa ko ka sanya kariya tsakaninka da azabar Allah da fushin Allah ta hanyar aikata ayyukan alkhairi da da'a da abin da Allah yake so da nisantan dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki baya so wannan ita ce abin da za ka ɗauko ya zamanto maka kariya yanzu misali za mu ga sojoji ko jami'an tsaro idan za su fada suna sa a yi bulletproof ko ba haka ba suna sa wata riga wanda za ta hana harsashe ya huda ta balle mai ya taɓa su a yaƙe-yaƙe zamanin da za mu ga ana sa wani riga na silke wanda in an harbo kibiya ko mashi baya samun me baya samun jikin mutum ko an kawo sara to wannan abin rigan to mu ma mu samo riga mu yafa rigan da za mu yafa a jikinmu da zai kare wuta ya yi penetrating na wannan rigan har ya ƙona jikinmu shine aikata abin da Allah yake so da nisantar abin da Allah baya so ai Allah ya ce wali ba su taƙawa zalika khair tufan tsoron Allah da za mu yafa shine mafi alheri to Allah maɗaukacin sarki mu ji tsoron Allah matuƙan tsoro haƙƙa tuƙatihi idan aka ce ka yi abu ka yi shi iya iya iya ƙarfinka iya iyawanka idan aka ce ka yi alwala ka yi alwalan iya iya iyawanka da za ka gamsu da cewa lalle alwalan nan na yi ta yadda aka faɗa bambar lam'a ba idan ka zo sallah ka yi sallan nan iya iyawarka ta yadda za ka gamsu ka ce kowace gaba ka ba ta haƙƙinta ruku'i ka bashi haƙƙi sujada ka bashi haƙƙi sallan ma ka bata haƙƙin ta ka san ta kayi ta a ilmance haka in ka je haji haka in ka je tsawafi haka in ka je tsayuwan arfa haka in ka zo jifa haka nan in ka zo fitta haƙƙin Allah kayi abu haƙƙan tsakani da Allah da gaskiya inda zaka gamsu cewa lalle eh ka gamsu kai ma kayi wannan abun to ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati idan aka ce ka nesanci haram to ka yi iya ƙoƙarinka karka dulmu yadda kobonka ko ka sanya kanka inda akwai shubuha halal ne ko haram ne a wajen domin musulmi baya kai darajan imani sai ya bar abin da bayi babu laifin aikata shi amma don tsoron kada wannan abun ya ja mutum zuwa ga haram wala ta mutunna Allah ce kada ku yadda kuma mutuwa ta riske ku illa wa antum muslimun face kuna musulmai kai musulmi ka tsaya akan musulunci abinda ayan take kira ka daure ka cije ka kafu a musuluncin kada ka yadda wata rana a samu ahalul kitabi din nan da Allah yake mana gargadi da suke damara sai sun raba mu da addini nan kada ka yadda wata rana mutuwa ta zo ta riske ka kana nan ka fara a musulmi kana tafiya kana tafiya sai karshe da mutuwan ta zo ɗaukanka a musulmin sai ta same ka kana ba yahude ko kuma kana nan a musulmi kana nan a musulmi ran da mutuwan ta zo ɗaukan ka ta same ka kana kirista ashe ka yi ridda shine Allah yake cewa ka doge ka tsaya ka kafu wala ta mutunna duk bugu da juyi da ya hautsina da duk yanda za a buga ka daure mutuwan ta same ka kana musulmi ya fi maka alheri kada ka yadda mutuwa ta riske ka ta samu ka canja akida ka canja tafarkin nan domin wa man yaftaki gairal islami dinan kamar yadda muka karanta fa jiya din nan duk wanda ya zaɓi wani addini ya zamanto masa addini banda musulunci to falai yuqbala minhu ba za a karba maka ba sannan wa huwa fil akhirati minal khasirina kana cikin waɗanda suka yi asara to shine Allah yake cewa a daure a kafu a musulunci kar talauci ya sa ka canja gidan annabi ana wata biyu ba ɗora abinci ba kar talauci ya ce ka canja duk rayuwar da muke a yau mun fi sahabai jin daɗi mun fi sahabai jin daɗi a yanda muke ɗin idan aka kawo maka rayuwar da suka yi rayuwar talauci da rayuwar rashi za ka yi mamaki wani tufa ɗaya ne har ya mutu ita ce da shi sai dai ya wanke da daddare ya shanya saboda duhu ne ba za a ga al'auransa ba ya wanke ya shanya kai kuma alal akalla na san kana da riguna goma akwai masu staci akwai guga akwai haba malam Allah ya ce to daga cikin abin da zai taimaka muku ku mutu kuna kan musulmi kuna kan musulunci daga cikin abin da zai taimaka muku ya kare ku daga bin tafarkin yahudawa da nasara shine wa atasimu bi hablillahi jami'an gariga kafina ku haɗu gaba ɗaya ku dunkule ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayanku igiyan Allah ita ce me ita ce littafinsa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tafarraqu kada ku yadda ku rarraba sannan waskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku ana rifari wannan ayan ga su waɗannan ƙabilu guda biyu ɗinnan na Madina ausu da Khazraj ku tuna ni'iman da Allah madaukakin sarki ya muku iz kuntum a'da'an lokacin kafin zuwan musuluncin ku tuna dafa ku makiyan juna ne amma fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatanku ta dalilin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta dalilin alqur'ani ta dalilin zuwan musulunci sai ga yau zukatanku sun hade sun zamanto zuciya guda daya ta dalilin musuluncin nan da alqur'ani nan da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan sai kuka kasance yan uwan juna bisa wannan ni'imar ni'imar me musulunci ni'imar me zuwan annabi ni'imar me alqur'anin Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati ni'imar ita ce wa raditu lakumul islama to wannan ni'imar da ta zo ni'imar littafin Allah da ni'imar sunnan manzon Allah wanda yake shine musulunci to wannan ni'iman ita ce ta sa yau ga ku kun zamanto 'yan uwan juna ta ya akai kuka zamanto 'yan uwan juna Allah ya ce laqad banna Allahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim at-tazkiyatu huna at-tazkiyatu an-nafsiyya wato wayu zakkihim yana tsarkake zukatansu yana cire hasada yana cire kiyayya yana cire gaba yana cire gilli gaba daya shine qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man da sa'irin tazkiya da aka nemi fir'auna yayi hallaka ila an tazakka ka tsarkaka ka tsarkake zuciya wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra har zuwa ƙarshe Qur'ani abun da yake kenan in kana karanta shi kullu yana floshin hasada daga cikin zuciyarka kyaman dan uwa kyashin wani hasada kiyayya na tsakaninka da mutane yana floshin shirka ya cire daga zuciyarka yayi floshin bid'a ya kore ta ya kawo sunnan manzo Allah ya mai gurbinta da bid'a yayi floshin shirka ya kawo tauhidi ya mai gurbinsa da shi wannan tsakaninka da Allah kenan ka zamanto mai tauhidi mai ikhlasi tsakaninka da manzo Allah an yi floshin bid'a an mai gurbinta da sunna tsakaninka da jama'a kuma yan uwanka an cire hasada an mai gurbinta da soyayya da kaunan juna shikenan an dinke kenan to fa asbahtum bi ni'mati ikhwana ku tuna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar ku tuna da kuna bakin gaba ta wutan jahannama ya ce ko yau ko gobe za a kai wa juna farmaki ashe kana dab da mutuwa duk inda aka ce ko yanzu ko an jima ko gobe ko yau za a kawo maka farmaki ashe kullum kana dab da me kana dab da mutuwa to da kuna dab da mutuwa hufratin minan nari wato wani rami na wuta fa an anqazakum minha sai Allah ya kwace ku ya tsame ku da zuwan musuluncin nan kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka nan ne fa da irin wannan bayanin ne Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun don ku shiriya don ku gane wannan fadakarwa ne daga ubangiji ka ya nuna maka makiyinka wai don ka kiyaye shi aini imani to ya rage naka Allah ce ni na gama nawa na bayyana maka ayoyina ya rage in ka zaɓi shiriya to ka shiriyu liman sha'a minkum an yataqaddama aw ya ta'akhkhar faman sha'a falyu'min man sha'a falyakfur to wannan shine abin da ya saukaka nan gobe za mu maimaita wannan ayan domin akwai wala tafarraqu kalma wala tafarraqu kada ku rarraba din nan za mu ji al'umma nan ta rarraba kuma an ce za su rarraba din duka za mu ji in an rarraba ta ya za a kuma wa atasimu bi hablillahi duk zamu ji wannan akwai bayanai da yawa da fatan Allah ubangiji mana muwafaka Allah mana albarka akwai baiwar Allah da su turo a mata addu'a ta turo alkur'anai guda guda biyar ko sunanta fatima tana neman addu'a a tara su ko mahaifiyarta ta rasu tana neman addu'a ta ka qur'anai guda biyar Allah wani ya ji kanta ya gafarta mata kyautata makwancinta ke kuma Allah karbi sadakan da kika yi Allahumma izal islam al muslimin wa dhil shirka al mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin wa salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin